وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا تفير لهدي ashirin da uku ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wadda ta dace da ashirin da uku ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na sha takwas Allah ya sake ya ma wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke cibiyar jama'a fi zafi gida wai kamar sunna ta kasa reshen karamar hukumar ko yanzu dole daga ita muka tsaya a karatun tafsiri da muke bangaren mata kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin surar juma'a yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin surar biyu, da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora da dora ma kan daidai kawai gabanin akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa ana ta ce assalamu alaikum malam mace wadda ba ta jinin al'ada yaya inda ta take idan an sake ta ko kuma mijinta ya fi to sai an duba daidai dalilin da ta ba ta yin jinin al'ada ƙuruciya ce ko kuwa a'a ta girma ne shekaru sun yi rura ta daidai yin al'ada sai an duba daidai dalili ko kuwa tana al'ada ɗin sai ta zo ta daina duk waɗannan abubuwa ne da za a duba su idan dalilin ƙuruciya ne ba ta da shekarun da ba ta kai ta al'ada ba to wannan ita in an sake ta iddar ta wata uku ne kamar yadda insha Allah za mu zo mu ji a cikin tafsirin suratul talaq cewa matan da ba sa haila in an sake su za su yi idda tsawon wata uku haka nan idan ta kai lokacin da ta daina yin al'ada shekaru sun kai mun je mai tana fara al'ada daga tsakanin shekara sha biyu zuwa shekara hamsin wannan ana nufin mutane kamar yawancin a don wuta mata a wata lokacin suke yin al'ada daga shekara biyu sha biyu zuwa shekara hamsin kamar yadda muka ji ba wai wani siyasi ba za ta iya gaba da shekara sha biyu ba za ta iya ko za ta iya wuce shekara sha biyu da al'ada amma dai yawancin mata daga shekara sha biyu zuwa shekara su suke yin al'ada kuma tana iya wuce shekara kamar yadda na ba ku misalin wata mata ta haura shekara saba'in amma tana al'ada dan da ta ga ita fa ma san al'ada tana da yawa dan da ta ga ba ta yin al'ada kuma hankalin ta ya tashi ina lokacin da ta daina al'adar mijin ta yana dan tunan ke kada face kuma da tsufan nan jikoki na haihuwa da sabbin tana haihuwa a ce ita ma kuma za haihu Allah ya sa kun gani wani abin ya kai mata da hankali sosai da ta ga ta daina al'ada sai ta kai tambaya aka sadar da ita to da ta sami nutsuwa to da haka idan waɗannan dalilan idan in tana shayarwa ne ba ta al'ada to wani malamar misali da rurrube ya ce wannan matar za a jira sai san al'adar ta ta dawo wannan dalili kushi sannan ta yi al'ada yadda ainihin mace mai al'ada ɗan sake ke za ta yi jini uku wasu malamai suna da ra'ayi in dai tabbas in tana shayarwa ba ta yin al'ada wannan hukuncin da hukuncin aisha ne wata ta ce je kauna da yin al'ada saboda haka wata uku kawai za ta ina fatan buga ne. idan mijinta ya mutu ba ta al'ada to waɗannan watannin hudu da kwana wata hudu da kwana goma su ne za ta yi ita dama ne wanda aka kula aka bata ai ba da al'ada ta ne yin ta kaba da watanni ne za ta yi wata hudu da kwana goma ko tana jini ko ba ta jini na ka ba ta da alaka da tana yin jini ba ta yin jini ko tana jini ko ba ta jini wata wata kwana goma saboda idan akwai ciki a tare da ita ci waɗannan waɗannan insha Allah mun gani yana saboda haka ainihin ita wata hudu kwana goma idan tana da ciki to sai ta haihu haka ba ita wata matar da ba ta jini mijin da ya fage ta in tana da ciki to sai ta haihu sannan da ta gama idda amma idan ba ta da ciki to za ta yi wata hudu kamar yadda bayani ya gabata wannan ta ce assalamu alaikum malam kowace sujjadar sallah ta tahajjud za ka iya addu'a eh za a iya yi ita dama a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya ta ko mutane su bayar da ita yin addu'a a rukuku a girmama Allah a sujada a yi kokarin yin addu'a kuma za ka iya karanta wannan addu'a a cikin a ciki Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko fa'fu anna an gane ta sa anna da er da ar babu ar a ciki wa fa'fu anna ko anni haka annabi ya koya na Aisha ta ce ya Rasulullah idan ta ga daren da ne kadari me kake umarta ta amfada sai ce ki riga cewa samu da ta afu ibn afwa fa ku anni ko fa ku anna ki riga mana wannan to akwai da suke kaji Allahu da ta aku karimu halimu samiu basir wannan duk bid'a يا ابن الله لا يقيم الله فإنك إنك عفو تحب العفو فاعف عني وفاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وفاعف عني أغانيكم babu wani ƙari a kan su karimun su bai daidai wa daidai wa daidai wannan duk abu ne da aka kawo shi a ne babu shi da amarya take tana karatun alkur'ani abokan auto suna zuwa suna zuba mata kudi ya nemi ta liki na kudi shin yin haka daidai ne kuma ya ake walimar aure a sunnance na sunna ba daidai ba ne shi ba haushe ya saba irin wannan abin ya saki al'ada ta ta magudanci sai ce wai bane musulantar da ita magudanci ne an yi aure an ko ya eh, ba shi abokansa a ji a shiga gidan iyayen yarinya ana karfiya da ya da kogayya tsakanin maza da mata haramun al'ada ce kawai sai mutum da an ɗaura masa aure sai kwashi abu ne ni a cikin gidan su amarya haramu ne haramu ne ba kyau ko shi angon ai ba duk mata da take gidan sai maharamarsa ba lantana abokan shi angon ba duk mata da take gidan sai maharamarsa to ma ga shi nan ku wato sai ka rasa wai kun san kan kuma ko kun san mata ne ku kun san da yake cewa mace ko ku a kawai ya abu ne ka ɗauka mace kawai shi ke da structure ke eh, eh, eh, jikin ki ga inda Allah ya ce da namiji ga Allah ya ce ga inda Allah ya ce abin da ya ka ɗauka ke shi ne kawai mace wannan ne abin da ake cewa mace ba sani darajar kai sani kimar kai shi ne ake cewa mace wai wani gidan aka yi aure wai kan mutu shugaba wai ne ya yi laifi da shugaba an tsaura aure da shugaba wai ya ne. laifi laifin me ko kuma a kina da yan uwanki yayye da kanne waɗanda sun zo wajen ɗaurin aure wai an ɗaura aure wai ba su shiga gidan ba Sai sun shigo mai za su sai sun shigo sannan auren yayi idan ba su shigo ba sun tafi da igiya ɗaya ko biyu me suka yi da rashin shigowarsu da shigowarsu da rashin shigowarsu menene ya kara menene ya rage bal shigowar ita ce laifi haramun ne a ɗaura aure ko uban yar ne ya shiga gidan cikin matan mutane dan ba ba matan da ne kawai a ciki ba bayansa ne kawai a ciki ba akwai kawayen matan shi akwai su ko babu akwai kawayen yan shi akwai su ko babu to me zai kai shi cikin su me ya kai shi haramun ne ta ga wannan abin da ke an tsaura aure ba za su sai da rasu suna shiga cikin gidajen mutane haramun ne haramun ne haramun ne kowaye a cikin gidan ko uwarka ko ubanka kowaye a ciki ka shiga haramun ne dan ba su kadai ne a ciki ba ko su kadai ne to kuma kowa sai ku dinga aika wanda bai shigo ba wai har ma sako ake cewa ya ga yawa da ana nan fa an notisin nasa fa bai shigo ba shi da shiga cikin matan mutane ba to ku daina hakan ba shi da amfani to sannan amarya ta zo wai wani abokin ango yanzu tana rawa ya mata ko yana to da can zamanin jahiliya rawa ake yi mace ta zo tana rawa amarya da kawaye ta zo tana rawa ango da waye ta zo tana da musu liki ko ita da ango zo tana yi to wani ya aka ce wai yanzu kun ya aka wai yanzu wai a daina rawa wai a zo ana karatun alkur'ani wannan ya nuna maka ba addini ba ne ba addini ba ne haka zuwa rana a tsaka kawai sai ka sharadin mutane addini ka ce mu zo mu ringa yin kaza saboda mu saba wancan abin da ake yi ba wani abu da aka shar'anta lokacin walima a ce wai amarya ta zo tana wani abu a'a abin da ake so mata ku walimar ku daban maza su yi walimar su daban kuma walima in ta sunna za ku yi ba a yin ta gabanin aure ko ranar ɗaurin aure ita walimar aure ta sunna sai mace ta tare a gidan mijinta sai ta tare a gidan mijinta kwana ɗaya kwana biyu kwana uku to sannan sai a shirya walima ya gayyato kawayenta su zo su haɗu su walima ya gayyo abokansa su haɗu su walima babu ne sai ya yi wa'azi wannan ita ce walima ta sunna ta aure amma wannan ba da kuke yi gabanin babu laifi idan an yi amma dai ta sunnar aure da ita walima an sunnanta ta ko babu aure mutum wani abu na farin ciki ya same shi ko abin ne kama da haka amma dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sahabbansa in dai walima ce ta aure to ba sa yi sai matarsu ta tare a gidansu an kwana ɗaya an kwana biyu an kwana uku sannan a yi ma na bisan alaihi ya kasance ko a halin tafiya yi aure na yin walima lokacin da ya aure na na safiya ya tare da ita a halin tafiya a ran da ya tare da ita kashe gari da ya fito sai sa aka tattara kayan da ake da shi na abinci a abin nan sai yi tattara da aka yi walima da haka a so ake sai ka tare da matarka sai kin tare da mijinki sannan sai ki yi walima ko ka yi walima wanda ya ce walima ta sunna ta aure amma wannan da kuke yi ah to ba ga wani abu ma kun kawo bai zo shi free wedding ko ah ni dan zamani na ne da abin da kuke na san shi eh free wedding da ake yi iyaye sun zama ba su da kishin iyayensu iyalai sun zama ba su da kishin iyalansu kawai dan ka ba mutum ya wai ta ya free wedding a zuwa da ta ji a ta hoto da je din za mai dauke ta kai sha biyu ne karfe daya sannan ya dawo da ta aiko ba dole wani ya tuba kaza kaza ba a san shaidan ya fi shige ba daidai wannan lokaci shaidan a irin wannan gabar ya fi shige hakuri ibaku hakuri ya kun yi hakuri tun da aka fara nema har gobe za a daura aure kun yi hakuri da juna amma a gobe za a daura aure sai zai ce ai abu ai an gama ma ko kenan sai je sai zuga ku sai ku je ku yi abin da ba daidai Ok, a rage fankoki. A rage fankoki suna ta yawa. A yawa. Allah ya sa kuna gane saboda haka ku yi ƙoƙari, ku ga cewa waɗannan abubuwan sun sun sun dake shi ba su da wani amfani ba wani amfani da sabon Allah yake shi sabon Allah yana da rana yana da amfani me ya amfanin sabon Allah abin da zai nadama barakallahu fi nadama amfani ce ko shuka ce ah. in mutum ya yi nadamar abu amfanuwa yi ko cutuwa yi in mutum ya yi nadama ya amfanu Allah ya sa kun fahimta saboda haka waɗannan abubuwan ai kokari a taka musu birki Allah ya ba ku iko so wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malam lafiya da Allah rammansa amin Allah ba mu lafiya ƙara mana lafiya gaba ɗaya malam dan Allah a faɗa mana waɗannan abubuwan da kace za ka faɗa wanda kace dalilin su dalilin abu ake aure dan Allah malam ah? da ke kika yi auren baki san dalili ba a gaya musu a gaya musu to ma ya ce a gaya musu amma ba da haka ba da da sun shiga mana, a ah? to ‘yan uwa masu albarka, dalili hudu yake sa ya aure. Wanda duk bai aure dalilin waɗannan abubuwan guda hudu ba, ko kuma ya yi aure bai cimma waɗannan abubuwan guda hudu ba, to auren nasa akwai tasgaro a ciki. Dalilin na farko da ake yin aure. shine dan mallakar addini da nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wanda yayi aure ya mallaki rabin addininsa da aka yi tsoron Allah a ragowar rabin dalili na biyu da yake sawa a yi aure Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da hanyar yin aure hanya wadda za a ci gaba da samu a tanasul zuriya da yaduwar al'umma a kasa samun mutane a ban kasa da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa an-nikahu sunnati man ragiba an sunnati fa laysa minni aure sunna ta ce wanda yake mace ta ba gwana da shi ba ni ba shi sai ita in ki ulwadu da ulwadu da fa inni mukasibu bikum al-umma yawm al-qiyamah yace ku auri mata alwadu wanda suke nuna ƙauna ga mazajin su ba a so a yiwa wa mace auren dole ana so a kyala mace ta zaɓi mijin da za ta aura idan amma ba duk wanda ta kawo ba sai mutumin kirki kar a yi mata auren dole saboda a annabi ya ce ku auri mata bai nuna kauna bai nuna soyayya mace in ba ta son mutum ba ta nuna ba soyayya in ta aure shi a lafiya da ba zai ka soyayya ta ba da haka za a yi ta samun sakoka saka amma idan tana son sa in bai ka kun yake sa yake ne maka jiki ta ba bai akwai wani mutum na san shi yana da ɗan abin da haka Allah ya ji kansa ya mutu idan suka yi rigima da matar ya kama sai mata san zurfin duka yawan wato mata kaya wani zai ta ma kuma tana da ɗan haka din sai an gama komai sai ta ce duk cikin so ne ba inda bai araba su wallahi ta amma duka mai ya kama dukan ta inda ya san zai kashe ta haka zai dake ta amma duk da an gama sai ta ce duk cikin so ne ya ɗebo kayan ya wasu da ta ɗebo kayan da ta mayar sai mace tana son mutum ba abin da zai mata ta ji cewa ya mutu ta mata ko ya ɓaci to ɓacin rai ne amma su ya tana me yasa aka ce a samu wanda take nuna ƙauna take nuna soyayya saboda ba su ake aure da mutuwa ba ba so ake kullum ana sato kasa kasi tashin tashi na cikin aure ba sai kuma mace in ba ta son ka to duk abin da kai mata idan da aka yi za a samu matsala sanai ce alwalu da masu haihuwa karka aure mata da bata haihu in kana gayu a bless ka aure mata da bata haihuwa to inda za ka gane kayi asara ka auri kuma da wani sai tana haihuwa wannan tana haihuwa wannan ba ta haihuwa sai ka ji da ba ka haihuwa sai ka tsane ta saboda ne ku ne kuma da yau ku duk kuma haihu duk lokacin da mace ta haihu kamar rayuwar canza a cikin tana komawa ta mace ta daban a wajen mijinta to don haka wadda ba ta haihuwar da an aure wadda take haihuwa sai ta riga ta ade mata wulaganci ana kaza ana kaza to ba wai dalilin haihuwar da take 'ya'yan da ake mata wannan abu ba a'a yanzu ita wannan dukkan da ta haihu mijinta yana jin kamar sabon sabon aure to da Allah amarya a gida ya take haka kuke faɗa ko da mai gida ya ƙaro aure sai ki ce da an yi abu sai ki ce an yi da ba yanzu na sun sai hakuri ba kwa faɗa ana faɗa shikenan saboda haka annabi yake ku aiki mai haihuwa ku auri mai haihuwa sannan dalilin ƴaƴanta tana iya haƙuri ta zauna a gidan mutum, za ta yi haƙuri a gidan mutum ba ci ba sha ba sutura ba karatun yara ba su sabulun wanka ba ta wanki ba kuɗin kitso ba kuɗin mai shafawa ba kaza ba kaza amma za ka zauna an magana sai su ce ai saboda yara sai saboda yara wani yana ba ku labarin wata tana zaune a gidan mutum da take aure shekara ashirin ba ku a tsakanin su amma tana zaune 'ya'yanta. saboda ne uwa a cikin gidan 'ya'yanta ko 'ya'yan uwar tana gida sun fi ne sun fi wata yawa to da haka aka ce a nemi masu haihuwa to kuma sannan za ta ƙara al'umma Allah ya gama halittar ya halitta annabi Adam ba uwa ba uba ya cire nana Hawwa daga jikinsa mukaddara mu ce da uba babu uwa ya halitta annabi Isa da uwa babu uba Allah ya gama yin wannan halittar yanzu dai halittar da zai a fito ta sama Da don haka ce ba za a yi aure ba ba za a haihu ba kun ga ba za ta kowace abin da ba to hanyar aure hanya abu na hanya ce da Allah ya shar'anta a yi aure saboda a samu tanasul ci gaba da samun halittu a dalili da uku da yake sa a yi aure shine mutum ya kame kansa gaba da sha'awa algariza aljinsiya mutum sha'awa irin ta mutum da ke tsakanin namiji da mace ya yi aure saboda ya kare kansa da haka Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul nur yace wal ista'dibul ladina la yarjuna la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli waɗanda ba su samu kuɗin da za su yi aure ba sun yi hakuri su kame har Allah ya arzo su yi wadata su daga falalarsa annabi sallallahu alaihi wa ya ce jinsin mutane guda uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su ma'ana Allah ya tsora a kansa cewa zai taimake su daga cikin su yace wannakihu yuridul afa da mutumin da zai aure yana da ya kace kansa ga da matan mutane da yayan mutane da kuma matan banza kun sa akwai matan mutane akwai yayan mutane akwai kuma matan banza akwai su ko babu akwai su matan mutane ka da kun kun zauna wani ya zai ga kalle ku shi kenan shi bukatar safiya shi kenan ya za ka nake cewa da sauri ni ina mamaki shin mace tana sani ita ta shi akwai yayan mutane su ba su riga sun yi aure ba iyayensu suna nan suna ta sa ido kai suna su tsara ta su tsara ta su tsara gaba su tsara baya su tsara kasa su tsara kasa su tsara kasa kada a cutar da su a ba a ta musu rayuwa amma wani shi kuma wannan zai amfani da wannan damar increasing opportunity ya zai cuce su to yana so ya kare kansa daga haka akwai matan banza suna nan kuɗi za ka je ka ba su waɗansu gidaje suka kama abin da suke yi kenan wata a unguwa an sani wanda kawai kana bukata kawai kana bukatar mai namiji kawai ka je ka ba ta kuɗi za ta yi ta an ana samun sako da su sai ana samun su a makarantu ana samun su a kasuwanni ana samun su a ba inda ba a samun su to wanda yake son ya aure da ke kare kansa daga wannan Allah zai taimake shi abu na hudu da yake sa ya aure shine ka samu annasabar nasabarka kai a ce wane daga jikinka ya fito almirasa waye zai gaje ka kana ce ka mutu kana da shekara sittin a ce wanda ya koma ko eh ka shekara sittin ba ka yi aure ba ba ka haifa don haka yi mai kamar jariri ya mai da ya mutu sai ai jaki ya koma ko to kai ma ka ba ta shi wanda ya koma saboda mai kamusu baka bar kowa ba kai baka yi aure ba kai baka haihu ba kai baka da ba tsuntsu ba ka ga tarbu dan kan shekara sittin kai iyayenka suna yi nan balanta za su fi sau zai ji ma'a zuwa yan gwamnati kawai irin mu ba sun suna jin haushi ka kashe kada su sun maka aure ko ta zuwa na ji ma me amfani ka kazo da shekara su sun maka aure me amfani wata sun cika ko da ragowa sun cika mallakar addini samar da sana'a sun ci gaba da samar da tsaro halitta a ban kasa mutane su rayu a ban kasa abu na uku mutum ya yi aure don ya kare kansa daga sha'awa abu na hudu mutum ya yana yin aure saboda ya samu magaji wanda zai gaje ka to wanda duk ina da namiji ko yana mace mai aure dalilin waɗannan dalilan ba to auren sa akwai tasgaro a ciki da haka muka ga mata da yawa ko aure saki yake yawa a cikin rayuwar ma'aurata saboda babban abin da aka ɗauka ne a wannan da dai eh, wata sha'awa yawanci abin da wannan abin da na sha'awa shi mutane suka fi aure a kai dalilinsa ba a kallon kaza ba a kallon kaza ba a kallon kaza amma wannan ragowar ba yi musu adalci ba yanzu abu guda hudu za ka tashi raba ɗari tsakanin abu guda hudu nawa nawa za a raba ah. ashirin da biyar biyar to yanzu za ka yadda ashirin da biyar sarin da ya yi saba'in da biyar da Allah abu saba'in da biyar adalci to haka ya kamata sai ka duba wance akwai ko ba komai akwai turunta a tsakaninsu wance ko ba komai ta yadda da ni ta zaɓe na kan mutane sai ka duba wance ta yi da ni sai ka duba wance dalilin sama da na aure na bar da kirafin addini wance dalilin ba na fita daga cikin mutanen da ake ce ba ni ba ko ba shi ba ni ba taimaka wannan ba amma sai ka kasa wani to sannan kuma ko ba komai wannan bangaren ta sha'awar shi ma ta sauke mu shi ko da ka ce da wani zai ce wai shi baya gamsuwa baya kaza kaza da sauransu na ka sai an yi takatsan zan kwaje da gaske Allah ya bada jagora ya dora masu to alƙawari ya sauka to ban sake ɗauka wani kwakwan to ana ma da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نعم اتخذوا ألمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نعم بارك الله فيك yan wa masu albarka wannan sura ana ta da ita surar munafiqun surar munafikai Allah ya tsare mu da munafunci surar munafiqun an ciro sunanta daga aya ta farko a cikin surar Allah ya ce idza ja'aka munafiqun idan munafikai suka zo maka ma'anar shi ne mutum ya bayyana wani abu a bayyane sabanin abin da ya koya a ta wannan shi ake cewa munafunci suratul munafiqun ita ce sura ta sha takwas da ta sauka bayan hijira a surori ashirin da takwas da suka sauka bayan hijira ta sauka bayan suratul hajji gabanin suratul mujadala suratul munafiqun ayoyin guda sha ɗaya malamai suna da kan cewa yar madina ce yanzu a yin surorin alkur'ani daga sama surorin munafiku ne take sura ta 64 a asalin saukar alkur'ani kuma ita ce sura ta ɗari da ta sauka tana tona asirin mutanen da suke fakewa da musulmanci a cikin sana su shiga musulunci amma suna tuntar da musulunci da musulunci kuma yana yin amfani da su wajen cutar da musulunci da musulunci babban darasin da za ku za a koya in an gama karanta wannan sura shine mutum ya tata san da mutane yake da da yake zama da su saboda duk mutane da kake zama da su ba suna zaune da kai da zuciya ɗaya bane ko iri ɗaya bane da haka duk mutum ina zaune da mutane da iri ko mutane da suna zaune da shi suna son su tsakaninsu da Allah suna biya da sa in sun ga sa za su rufe kuma su kokarin da za su baya ya je da shan ba sa tona masa asiri mai kuna suna yi masa addu'a Allah ya sa na abin da yake mara kyau kuma ya ci gaba da abin da yake kyau kuma suna kokarin duk wani ne kirki duk wani wanda zai fa'idantu da shi su jawo su don ya fa'idantu a tare da shi waɗannan su ne kullasun asdiqa su ne kullasun julasa waɗanda suke zama da kai tsakaninsu da Allah ba sa tunanin dan sun ja wani ya zo su ya samu na ne suna da yi wata asara jinsi na biyu da kuma yake zama da su a cikin mutanen da yake zama da su su ne suna so shi ki kuma su suna son su daga cikinsa amma ba sa so wani ya zama alheri a cikin su so daga sosai su abin da suke so da yake al'adar mutum mata mutane mata mutane maman su guda biyu ne so suke idan suka sa baki suna tsoron ɗaya kuma sai su rike ɗaya kada wani ya sa shi mai so to suna tare da kai suna tare da kai abin da suke so kenan su daga sosai su abinki sai dai ki samu kai dai ka samu kada Allah ya hana ka Allah ya tabaka amma kuma daga kai sai su za a fana to waɗannan ba abokan zama ba ne jinsin na uku su ne waɗanda suna zaune da kai ba su yada alheri ke yanzu suka ji ma ana wani ya tafiye su game da alheri ka sai su ce ai kai baka san wani bane ai mu ma ne da muke zaune ka tara ka muke zaune da nan kuma tsiyaci ko makiyata suna mora amma sai ki cutar da wai da wani da karka zo kai ka samu to ba ta faɗar alkhairi da sai ma ta faɗa da kai ba halinka ba da ka yi san so wani za su wani ka ko da taimakon addini ko neman taimakon gajiyayyu ko da bakon marayu ko da bakon kaza wanda za a yi wani abu ke ki sai sai ai ku san wani ba sai su bace ka ba za su bari a ba to waɗannan kuma idan ka gano su to kai kokari ka kuma karaba kanka da su to waɗannan su ne nau'ukan mutane guda uku da suke zama da su waɗannan a jikin ka suke amma shi wancan dama ka san ka san zama da kake da shi dama da abokin barka barka ka san irin wanda zama kake yi wanda shi dama baya tare da kai kuma ya bayyana maka da dawo to mafi sharfi shi ne waɗannan wanda maimakon su faɗa ne da tafiya su faɗi shafarta ba za ka wannan sura sai an gama karanta babban darasin da ya kamata su ɗauka ke kowa ya ɗauka cewa za ka na zaune da mutane su kai ta sama ka bar tunaninka ya kake ganin kowa ya kuma za ka gano hakikan wanda ka gano hakikanin sa ka roki Allah subhanahu wataala ya sa maka albarka wajen zama shi sai kuma rabuwa da kai da shi ta fi maka alkhairi Allah ya rabu. ina ba ta mun Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce idza ja'a bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah bai rahama bai tukai idza ja'aka al-munafiqun idan munafikai suka zo qalu suna cewa da shahadu innaka la rasulullah mun hakika ce mun tabbata wallahi kai manzo Allah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah Allah ya san cewa kai manzon sa ne jakadansa ne shi ne aiko ka wallahu ya shaɗu inda suna su ne da zakari kuma wallahi Allah ya ce da ya tabbatar cewa muna kadan kare su abin da suka faɗa cewa sun yi ta kai maza Allah ne ƙarya suke bisa yadda ba Imam Bukhari ya fitar da hadisi da sanadi zuwa sai dan arka yace na kasance tare da babbana sai na ji Abdullahi dan Ubay dan Sabila da cewa la tunqu ala mad'in Rasulullahi hatta yawm kada ku ciyar da wanda suke tare da manzon Allah har sai sun da yin masu sarrafa da ba. wa kada yace la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'asr min al-azal in muka koma madina sai masu daraja sun fitar da kaskantattu wai yana nufin su yan garin madina asalin madina za su fitar da manzo Allah sun zata da sabon zai da aka sai na gaya ban ba na wannan magana shi kuma na sai gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sanar da aika aka kira Abdullahi dan Ubay da abokan sa wanda suke tare ake kun ce kaza kaza kaza sai suka rantse ma karo su faɗa ba sai manzo Allah su sanar da gaskata su sai sai zai dan arkam ƙarya kike ta da faɗa ba ba wannan abin ya dafi shi zai dan ya ce a rayuwarsa bai taɓa samun kunci da damuwa irin wannan lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam ya karya shi akan abin da ya tabbata ya ji yace sai ya zauna a gida ya ma kasa fita yake ya ina jin nauyin mai a dukkan da manzo Allah kuma da mutane suna ganin sabon sai magarici annabi yace kariya yake akwai wanda zai gaskiya yake ko da gashi su kuma ana tsamba da yake wallahi ma kunna takdir wa ma kunna na na na na na na na na na na na na na na na na Zama da gusta karya ba ke za ki mamaki yanzu an ce ba ku mutum bai san ba abin da zai kike mamaki saboda ke kare da yawa. yawa da yadda kike farkawa da yadda kike kwanciya ba ne ba ka bari dan Allah ki yi tunani yanzu haka jiya da kika kwanta bacci da karya kika kwanta kuma yau da kika farka da safe asuba za ki fito da hajji kaddara tun da kika fito da tashi ta hajjar ki koma gida ba ki koma bacci ba yanzu haka ne miki farka ba idan la ku dan za za ki zo ki kwanta wance wallahi yau ba zai tashi ki ba tunda ta tashe ki ba ka ba ka tashi ko sai ki tashi ta kin yi kariya ko ki ba kin tashi ta wance wallahi sun zuba ku ba ku tashi ko ki zuba mata ba kin yi kariya ko ki Zakar saboda mu ƙaryar ta zama mana ita ce da ita muke ciyar da komai na ta zama rayuwa gulma ajali in ba ba abu saboda haka muke ganin ya za a ce su na ƙarya ba wallahi da suka ce ku sani ba wallahi tallahi ku sani ba dan wanda duk ya karanta tarihin sahabbai zai san su na ƙarya ba ba san ta ba yace idan haka sai ka tsama fita daga gida saboda damuwa dan kaskanci ne mutum ya karya ba wanda yake karya sai kaskantaccen mutum in ba kaskantaccen mutum ba wanda yake yin karya to yanzu yanzu a ya ce karya ke yi yaya to abin da idame shi kawai ina gida sai Allah ya saukar da wannan aya إذا جاءك المدافعون قالوا بشر إنك رسول الله والله بشر إنه لرسول والله بشر إن المنافقين لكاذبون إنا كرنتاوا إنا كرنتاوا حتى إذا سكت سكت جدا ليخفي جد العرض من حال أزل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون sai manzala sallallahu ya aika aka kirawo shi ba za a sallallahu alaihi wasallam sai aika aka kira zai dan harka Sai a kira zai dan harka da ya zo sai ce inna Allah qad saddaqa Allah ya gaskata ka wannan magana da suka rantse ba faɗa ba sun faɗa in mutum ya ji tsoron Allah Allah sai kawo masa mutum a cikin abin da ya ce yanzu zai da ya tabbatar abin da ya faɗa gaskiya ne Allah ya kusa da shi ko bai kusa da shi na na isha da suka yi mata sharri Allah ya mutunta da duka mutunta da ita ka dogara ga Allah ka kyale da sharri zai kai sharri ka kyale maka da ce ta ƙarya ka kyale da hasada ya tasada gurgurci ka fishe ta mugunta kai Allah zai taimake ka kan Allah ya ce wallahi shirri da munafiqina lakadibu ittakhadhu aymanuhum sunnatan sun riƙi wannan rantsarar tsadin nasu a matsayin wata garkuwa wata kariya fasan zuwa an sabilin da sai suka toshe toshe game da bin tafarkin Allah saboda yanzu lokacin da aka kira su suka faɗi wannan abin suka yi rantsuwa suka ce wallahi ba su faɗa ba da sun faɗa yanzu aka da an zaɓe tsara kansu a wuri ka ce da manzala Allah kaskantacce to bara nuna maka ba shi ne kai ne kaskantacce ba masu Allah ba da shi Abdullahi dan Ubay dan Salul Abdullahi cikin wanda saboda sunan sa masa da ya kace da baban sai mutuwa da fakata ya zabi ce wallahi ya kashe shi sai Allah ne hana shi ita kar kashe kar a ce suna dalili na mutane suna kashe iyayen Allah ya ce nafaqu aymanuhum bi nafaqatu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su abin da suke aikatawa wannan abin ya yi da yasa suke yi haka ko ne su za su samu dama suke yi ƙarya su yi munafunci su yi ainihin maganganu na fatinci ذلك بأنهم آمنوا سن إيماني ne da farko ثم كفروا sannan suka kafirce suna ta lahira ba tabbacin da duniya ta tabbacin a zuwa abin da muke ji na labarin lahira ai labari ne ko da shi labari ya hada da sadaka wal kalima ma duk labari a lokacin guda ina iya zama gaskiya ne ya zama karya sai an ba an tabbatar gaskiyar da ko karyarsa haka suka ce amma wallahi labarin Allah da manzo Allah gaskiya ne in suka faɗa ya jama'a babu shakka labarin Allah da na manzon Allah ba sa ɗaukar ƙarya ko gaskiya duk labaran Allah gaskiya ne duk labaran ba za Allah gaskiya ne in ya tafi da sun ba da labarin ba kai to sun kafin a imani sai suka kafin suka ce ai za kina ba tabbas nan duniya ce da tabbas za ka gara su ke dai uwar yi wa kajan musa na duniya gara ya sha shakali hukum ya alamu domin da aka ce ake bugu akan zakatar fahim la ya fahim sai zama su ba su fahimtar komai ba su fahimtar gaskiya ba su gane gaskiya ba su son su yi gaskiya ba sun zama dolaye sun zama gabotarai abinda kowa ike iya ganewa amma su ba su iya ganewa a kowace ku hada kowane baki amma su ba za su gane ba Allah ka tsare na Allah ya ji. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم نعم. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن anna yufakun Allah ya ce a yi ka san su shi ta Allah akwai kama in ana ibada an zo an yi wani tsayuwa ana sallah kai ka ce ga su ga ubangiji yana kallon suna kallon wa ya kulu kuma suka zo yi magana tasma li kauli za ta saurara da suke fada saboda suna da maganganu na kama hankali ba za ka taɓa yadda gare su yi ba ba za ka taɓa yadda cewa abin da suke faɗa ba haka yake ba ka an zama shukun musannada amma wajen fahimtar gaskiya wajen amfanuwa da gaskiya kai ka ce ka takwaye ne azarori itace wanda yake a jingine yanzu kilolin da cikin masallaci kasuwar da cikin lokacin turakun da cikin masallaci duk karatun da ake a kafa da zuwa ke ba da Allah zai ki gano na ba za ki tambaye su kai abin da Allah sai la bai mala yi da Allah ya faɗa abin da ɗaya na biyu da Allah da wurin nan ne faɗa za ta faɗa in za faɗa ki za ki zauna ai ko da gaske kika ce za a kun ji ina din tana magana to ya za a zauna ba zan ta zama na fila ba da magana Allah yake haka su suna nan manzo Allah zai bayani abin da yi bayani amma inda kika san filoli a cikin masallaci ba su fahimtar komai ya saboda ne a lokacin da suke gaban manzo Allah sabon munafunci ne gangar jikin tana tafe tana tafe amma zukatan su wata abubuwan da su ne suke hankalta suna wani koyar duniya da ba sa ma haka cikin mutane Ayi magana kina nake ci wallahi kuma ana aka faɗa ce wallahi ana aka faɗa wai kun je ta ce wai malam ya ce kaza ta ce ke ji ba eh ya faɗa hankalin na wani to su haka ya aka suke a gaban manzo Allah gangar shi dan kada a gane ma sun kawai sai ne sun tafi wajen ga sun tafi wajen nasara sun tafi wajen mushrikai a gane su suna tare shi yasa suke zuwa nan annahu kusumun musannad ya tabu da kullum sayatin alai suna jin kowace tsawa za ta sauka a kan su za ta sauka nan za aka ce sai ha ana nufin aya duk aya suna jin an tashi sauka ne ta su ake wa shafuɗe to don haka ainihin Allah ya kira ta sai ha tsawa kwaran fasa suna jin ayoyin suka sauka su wani bala'i ne sauka yau kuma da za a sake wai annabi ya karanta an sauka masa da wani ce wai ya zage su annabi yana zage ruwaya zage ya hakan mana kullum mai hajjin alayhi Allah ya fi kuma al'adu su ne suna tunanin kusa sai a cin alaihi kowace tsawa Akan kan za ta sauka kowace aya. Hukun al’adu su ne makiya ba a zaro da aka kanci kiyaye su kai da da su. Ƙasa da hukun ba, Allah ya tsine ya yi sassa su gaba da suna hamsa. An na yi mako ake karkatar da su ga mutane a gaban suna jin Ƙur'ani suna shirya amma su basu su shirya da Ƙur'ani. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم juyar da kawunan su ma'ana su wara aikon da sundona za ka suna takama wani mustakbiru suna girman kai suna hana waɗansu ma su je sai haba sai mun je mana duban kuɗi Allah ya gafarta mana ba Allah ya gafarta mana akwai masu yin wannan yanzu in mutum ya ce zan je maka in yi addu'a sun ce duk ko ina ma akwai Allah za ka kauke addu'a kana amma kai ka san maka ta girmi garo dan abin da yake zama ka baka ta fi Allah ne kashi ake aikin sa garin ku ake ba ba to ta gwari aka ce gwari sun san Allah tana da wata ka da masallaci ta ce ni wanda san Allah ga gida ga gida gaskiya ne ko ba gaskiya ba to za ka ka je can inda Allah yake ka je gidansa ka gaya masa zai fi ba dan nan baya nan eh gaskiya ne ko ina ka riga Allah ya yi amma kai ka sani da kanka ne ka ce maka daidai take da garin na Allah ya ce sawa'un alaikum سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لن يذكر الله لهم الله بليس بغافر الله بيابي هناك إن الله لا يهدي القوم الفاسقين شرير لمتعنى تلك فاسقين إنت وإن الله munafinci iri biyu ne yan uwa masu albarka akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi annifaqul amali munafinci na aiki Shi ne mutum ya magana ya karya in ya alƙawari ya saba in an ba shi amana ya ci irin rigima ta haɗa su da wani ya ce ba su ya ce shi da wani har abada ba su wannan munafiki ne san ta karya amma annifaqul al'amali, in Allah ya ga damar bayan ya kona shi zai iya saka shi a aljanna in ya ga dama in ya saka shi a wuta ya manta da shi a wuta ma'ana ya gane cewa ya ya manta da shi amma ni ku da kaji shi ne mutum ya koyi bukatunci a zuciyarsa ya bayyana musulunci a bayyane to wannan kuma in mutum ya shiga wuta a haka bai fita har abada إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا نعم الله سبحانه وتعالى إن المنافقين لن يمنافقين في الدرك الأسفل من النار سنة تدرك كرشي نشن كفا ندق ونا ولن تجد لهم نصيرا هو بلاك تبسامه بيجيبكم wanda zai zo ya cece su a wurin Allah ya fitar da su daga wanda ya saka su a aljanna ba su da Allah ka tsare su da munafiki na ma da shi hukumar da zai da ya kuma هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا نعم ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله كانوا شيئا وتنفقوا وجمع الله hatta yau ko har sai sun watsi yunwa ta da su Wani da ya kaza yin sama wa kaza alhali taskokin sabai da na kasa duk na Allah ne taskar arziki waye ta Allah ce za ka yi kun hana su abinci ko daga wajen ku sai ku ana kuma sai kawo su na da Maryam ba tana da jira ba ke kafa ta daga aljanna kawo mata waye dan ko waye ta waye annabi Musa mutanen da suka shiga timuwa ba su alman da wasan wa aka sokar musu ba namun tsuntsu da darbin masu suke sha daga daga yana ga danko wata wata wacce ta dafa daga aljanna ka dauko shi Allah ya zai maka kabaki daga aljanna zai dauko ba da dan kwana su wannan dusa sai a dauko wannan shi ba dusa ba ne in an ci gina jiki ka gini na hakika wanda ya kanci ba a buƙatar a je a tsuguna ko a fitsarar ko a katsayar shi na aljanna ba haka yake ba kai Allah ya mu aljanna eh mutum ya ce ke hadira kuma babu ba ba ba ba ba ba ba Allah ni na son shiga aljanna wallahi wallahi ni a rayuwa ta ba abin da nake so ya eh, Allah ya kai

نعم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل نعم

wanda wanda yake mai imani shi ne mutum mai darajar mai waya duk wanda ya rufe imani na kasance ne wanda kasance da tsaka walakin da munafiki da haya sai dai kai ba san haka ba na ya wanda zina amana يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يقول ومن يفعل ذلك وانت تريد ايك هذا ma'ana dukiyarsa da ƴaƴansa suka shagaltar da shi game da ambatan Allah fa wallahi hum al-khasirun wa man yusli asaratu la Allah kare na wa anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون kuma كما تشير المبارك ba من tsakanin ku daga abin da min qabli an ya'ti ahadun kullu tun da bayan zuwa da yau dan kowa ce in ka kawai yau Allah ka ba amma tabbata ya kuma lokacin da kake cewa ko kike cewa ko cewa lokacin da ko da na tabbas wata rana za ta yi abin da na izar ko da na ko da na dole ne wani to da ka ku yi abin da ya kamata ku yi tun da bani wanda bana fa ya kula sai mutum a ina cewa rabbi ya ubangiji na laula akhartani ila ajalin qarib ina ma za ka yi jinkiri zuwa wannan lokaci kankane na kula ka dan yi min jinkiri saka sai kawai da ke zo ka kara ba a abu sadaka sai in yi sadaka daga dukiya yanzu aka mai ya ba da dukiya ba ɗaya sadaka saboda yanzu ne yanzu ne mutu ya ga amfani sadaka wa mu fati sabar da cikin mutanen kwarai mutane masu nagarta ne Allah ya sai Allah da shi da Allah bai jinkiri ajalin da ya to da ta yi jinkiri a kai wani sauraro Allah baya yi wallahu qadirun bima Allah ne da da aikatawa kiyama zai ba mu labari zai kuma ba mu sakamakon da zai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu yi ma'aikata ayyuka na alkhairi to da wannan mun kawo ƙarshen tafsirin wannan sura mu yi haƙuri mun yi tafsirin da mu rubuce amma da insha Allah wani ma mun girki da muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa wanda muke daidai ba mu da inda muke yi kuri Allah ya ce Allah ya ce ya ce وصلى da وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله da اجمعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله